This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na dare yau Litinin uku ga watan Yunin shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya za ku ji irin ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suka bayyana a game da yajin aikin da kungiyar kwadagon kasar ta yi don neman ƙarin yawan kuɗin albashin kasar mafi karanci. kamar kowace ranar litinin yau ma mahmud ibrahim kwali zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma zuwa ɗan anjima kaɗan kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku tambayar yau ita ce menene ra'ayinku game da yajin aikin da ƙungiyar kwadagon najeriya nlc ta shiga idan kuna ganin zai haifar ma 'yan najeriya da ɗa mai ido menene dalilinku idan kuma kuna ganin yajin aikin babu fa'ida menene dalilinku wa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama. Sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasar. Bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ta kasa cimma matsaya a kan sabon mafi ƙarancin albashi. matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a nahiyar afirka ta sa 'yan najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci ƙungiyoyin kwadagon najeriya na nlc da tuc sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ta ƙara mafi ƙarancin albashin da zai zarta naira dubu sittin a kowane wata a cewar kafafen yada labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a gaza yayin da amurka ke kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da kungiyar hamas ta yi garkuwa da su rundunar sojojin isra'ila ta ce a yau litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama a kan wurare fiye da hamsin a zirin gaza yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar gaza da kuma kudancin birnin rafa rundunar tsaron isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi an bayyana cewa an kashe shi a harin da hamas ta kai a isra'ila a watan oktoban bara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da jami'an isra'ila a kan shirin samar da zaman lafiya a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya lahadi mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka jake sullivan za su halarci wani taron zaman lafiya na ukraine a switzerland a ranar 15 ga watan yuni a cewar fadar white house a yau litinin harris za ta je birnin lausanne na kasar switzerland domin jaddada kudirin washington na goyon bayan kokarin ukraine na tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. bisa ga 'yancin ukraine a matsayinta na ƙasa da kuma ƙa'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a cewar kristen allen shugabar sadarwar mataimakiyar shugaban ƙasar sanarwar ta ce harris za ta sake jaddada goyon bayan amurka ga al'ummar ukraine yayin da suke kare kansu daga mamayar da rasha ke ci gaba da yi fadar kremlin ta sha nana ta cewa ya kamata duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya a ukraine ta hada da rasha wadda kuma ba a gayyata a taron ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu alkalaman kidaya da aka fadda a hukumance da sanyin safiyar yau litinin sun nuna cewa 'yar takarar jam'iyya mai mulki claudia sheinbaum ita ce ta lashe zaben shugaban kasar mexico kuma ita za ta zama shugabar kasa mace ta farko a kasar shugaban hukumar zaben kasar ya ce wata kididdiga daga sassan kasar ta nuna sheinbaum tsohuwar shugabar birnin mexico city ta lashe tsakanin kashi 58.3 cikin 100 zuwa kashi 60.7 cikin 100 na kuri'un da aka kada. posible el pueblo de México. Claudia ta ce, a yau mu al'ummar Mexico mun bari a ci gaba da aiwatar da alkawarin yakin neman zaben shugaban kasar mexico andres manuel lopez na kawo ƙarshen cin zarafi da ya dabaibaye mexico kuma a karan farko a cikin shekaru 200 an samu mace a matsayin shugabar jamhuriyar a kasar da ke da mabiya ɗarikar katolika kusan miliyan ɗari. Claudia za ta kuma zama shugabar Mexico ta farko wacce ta kasance ba Yahudiya. Kotun kolin ƙasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin da aka yanke wa tsohon Prime minister Pakistan Imran Khan da Ministan Harkokin Wajensa Shah Mahmud Qureshi a shari'ar da ta shafi yin sakaci a harkokin sirrin ƙasar A cikin wata gajeruwar sanarwa da wakilin muryar Amurka ya shaida a yau Litinin. wasu mambobin babbar kotun biyu sun sanar da wanke khan da kureshi yayin da suka amince da karar da suka ɗaukaka akan hukuncin da aka yanke masu matakin dai na zuwa ne bayan da wata karamar kotu ta musamman a watan janairu ta yanke wa khan da kureshi hukuncin daurin shekaru goma a gidan yaro su saboda bayyana abin da ke cikin wani saƙon sirri da jakadan pakistan a amurka na lokacin ya tura islamabad A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu. kamar yadda mai yiwuwa ba za a rasa ji ba a farkon shirin yau ma'aikata a najeriya sun amsa kirar gamayyar kungiyoyin kwadugo wajen shiga yajin aikin neman karin albashi mafi karanci na naira dubu ɗari hudu da saba'in da bakwai da rage tsadar wutar lantarki a abuja ma'aikatu bankuna da sauran sassan gwamnati sun kasance a rufe nasir adamu el hikaya ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan kasar a game da wannan al'amarin Ni suna na Alhaji Sa'idu muni mutumin Kano ne na sai da yajuka a nan santara area. Shi yajin aikin a alamu dai kamar zai tasiri. Yanzu dai ba kowa gurin bankuna a rufe, ma'aikatun gwamnati a rufe, mu ma 'yan kaso da muke jira ba kowa a gomu muna zaune kamar masu gadi. Wato ya nuna da yau ba ciniki kenan. Ba ciniki wallahi. wala ba ciniki dai muna sa ran kuma Allah ya sa gwamnati ta dube mu da idan basira ta dan sauke mana wannan matsaloli ta karbi shawarar masu yajin aiki din. Wani farko na yajin aikin ya nuna yadda zafin yajin yake don yadda ya dakatar da ayyukan gwamnati cak inda ta kan tituna da aka saba ganin cinkoson motoci a irin ranar litinin kan zama shara-shara ko ma wayan don ma'aikata sun yi zamansu a gida. We can bring their jami'an kungiyar kwadagon sun shiga zagawa ma'aikatu don tabbatar da duk ma'aikata sun bi wannan umarnin mukaddashin sakataren kungiyar kwadago ta tuc comrade hassan salihu anka ya ce tamkar gwamnati ta yi biris ne da bukatun ma'aikata an yi wa comrade anka tambaya shin baya jin zai iya zama a fara kamar da gaske sai can a janye yajin allah da yake da gobe ba wanda ya san gobe amma dai wannan yajin aiki yajin aiki ne na ƙasa baki ɗaya kuma kowa yana ciki ko mai sai da fiyo wata yana cin wannan yajin aiki don yana ji a jikinsa to magana ma wai wani wai wani a ɗage yajin aiki duk bai mata so ba to me bambancin da yin yaji aiki da shi yajin aiki ai ba bambanci kowa a yunwace yake kowa cikin yunwa yake yajin aikin dai ya shafi hatta filayen jiragen sama da suka zama sai kwarya-kwaryan aiki. Ni ban san za a yi abin ga yaji aiki ba sai da wani an ga mai ana yaji aiki to yanzu ban san abin da ne ba na na riga na biya kuɗin tiket zan tafi sai za a tafi ba za a tafi ban sani ba za a zuba ido a ga yadda gwamnati za ta iya shawo kan ma'aikatan daga yadda ta cije kan biyan naira dubu sittin ma'aikatan lantarki ma sun ɗau matakin kashe wutar inda birane suka ɗau rugugin na'urorin samar da wuta musamman ma a gidajen 'yan jari hujja su kuma talakawa dama tamkar alfarma ce ganin hasken wutar a gidajensu nasiru da ma'ilika murar amurka daga abuja nigeria. a gaida na hikaya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A duk lokacin da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan waƙar. thank you samalin gayya samalin gayya samalin gayya idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin mu na gaba 'yan kasa da hukuma mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Subsidi na takin zamani irin subsidi noman alkama za ka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi. Wannan shekara ɗaya da gwamna ɗan moɗi ya yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. A gwamnatance da ake gwamnati irin ta zaha jigawa mu ba ta yi mana irin wata wancan gwamnatin suka yi mana ba. Hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isar ko a Saudiya ba wani aiki kawai hidda ya wuce da jiniya wi wi wi ya wuce mu muna zaune to gwamnatin noma ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha al'ummar jigawa kenan a arewa maso yammacin najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna umar namadi bayan cikarsa shekara guda yana jan ragamar jihar a dakace mu yau ga wasu nan ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani don akara ko gama ko wasan dara. Madalla Masu ware baya ga shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan Mayun bara ne galibin gwamnonin najeriya suka karɓi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben ƙasar a watan maris mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne wato dai wannan shine wa'adinsu na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. tunda dai 'yan kasar suka fara sanya zikeli domin auna mizanin ayyukan da shugaban kasar Bola Ahmad Tinubu ya yi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adinsu na farko. Ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni goma sha biyu da suka shuɗe. Jihar Jigawa Arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki. kuma tuni jami'an gwamnatin ta jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnansu ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adinsa na farko. in ka ɗauki ma'aikata ayyuka za ka cewa da aka zo akwai ayyuka da muka gada na yin hanyoyi guda 26 a faɗin jihar jigawa wanda kuɗin su ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 800 wanda a halin da ake ciki a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya mai tabbatar cewa guda goma an kammala su guda goma sha biyar kuma za a iya gama su zuwa ƙarshen wannan shekarar yanzu idan ka ɗauki maganan maganan ma'aikata akwai waɗanda aka ɗauka da aikin wucin gadi da suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai dubu uku da ɗari biyu da ashirin a basu takarda aiki ta musamman ta dindindin a wannan aikin sannan kuma akwai waɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitoci da aka gina a faɗin jihar nan su ma sun kai mutum dubu ɗaya mutum ɗari takwas da ashirin da bakwai wanda suna ƙananan ma'aikata akwai kuma mutum ɗari da saba'in da uku waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za a kai ɓangaren lafiya a faɗin wannan jihar ta harkar noma a jihar nan yawan ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma za ka da irin zama da aka yi da wolba an zauna da afirka African Development Bank an ɗauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a faɗin Najeriya. Wanda zaka da jigawa cewa ta bada rawar gani wanda har an bata kashi da ya kai arba'in a cikin ɗari da za a yi na noman alkama kuma alhamdulillah an nemi jigawata noman alkama kamar hekta dubu arba'in wanda ya kai ga jigawata samar da hekta dubu hamsin da biyar a wannan noma da aka yi da alkama cikin irin wannan haɗaka da ake. honorable sagir musa kenan kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin jigawa. To ko mai al'umma ko 'yan ƙasa a jihar ta Jigawa ke faɗi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi? Assalamu alaikum ni ne Lawan Ali Galadanci. Mu dai cikar mulkinsa hego diyar Allah. amma misali inda muka samu gargada kamar wannan rahin lafiya da ake aka ɗau nauyi talaka ya je a mar magani to an ba ta wannan siga talaka ba zai mori gwamnati wani a sa ido ga malaman asibiti gaskiya suna walakanta mutanenmu na ƙauye assalamu alaikum ni suleiman musa galadanci ne ke. korafi na shine akan gwamnati dan modi ruwa muna da shi da amma yanzu ruwa ya katse mana na famfo rijiyoyi babu ba kuma yi mana gyara ba da lokacin gwamnatin sile ka ga magani idan ka je asibiti kyauta ne daukar jini kyauta ne yanzu idan ka je asibiti daukar jini dubu goma sha biyar suna na idris adamu wurma bukan mu ya kamata mu faɗi mulkin dan hanya da aka yi mana yanzu daga shiwaru zuwa isar ko a saudiya na nasiru ba wani aiki kawai hidi ya wuce da jiniya wi wi ya wuce mu muna zaune to gwamnatin noma ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha suna na hashimu wanzan daga nan ta shi mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan muna tare da kalubale iri iri kamar mu da muke nan sabuwar tasha akwai mu da kalubale na ruwan sha gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin malam umar na madi sai godiya ko da wajen daukar ma'aikata da ya ba su musamman ma ma'aikatan da dauka musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya ni murtala muhammad sunusi nake kar gwamnatin dan modi shekara daya mu a gwamnatance da gwamnati gwamnati irin ta zai jigawa mu ba ta mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi mana ba don lokacin su da za mu manta da ya shekara daya mun ga abun shekara uku fiye na apc duk da haka again mulkin badaru ya fi shi shi ma lokacin da ya shekara ɗayansa ya ninka wannan abubuwan da ya shi kuma a wannan lokacin sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ga Baya ga talakawa na can ƙasa ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke gwagwarmayar shugabanci na gari su ma sun saka nasu sikelin wajen auna gwamnatin ta jigawa. In ka duba zaka ga kamar daga irin subsidi na takin zamani irin subsidi noman alkama yanayin daukan mutane aiki yanayin daga darajar filaye da ta yi a jigawa zaka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi. To amma duk a tsarin rayuwa ba ka rasa akasi duba da yadda aka sha ta ta baba shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki musamman bangaren jtt nan zaka ga cewa an samu kurakurai wannan ya matsa hazo da aka yi suna daga cikin 'yan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda din nan gaskiya kwamar salisu mazge gumar kenan guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jigawa to da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin dimokuraɗiyya abu ne sananne cewa 'ya'yan jam'iyyar hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska. Ita demokuraɗiyya gwamnati ce ta al'umma aka yi ta dan al'umma. Bayan da za a yi a zaɓi gwamna dan al'umma sannan ya ringa alkawari yana sabawa. gwamna ɗan modi yana ɗaya daga cikin gwamnoni a najeriya wanda in suka alkawari su yi rantsuwa su karya kasan yana cin zaɓe ya je yana kewaye ya yi rantsuwa akan cewa an sace kuɗi akan harkar noma kuma tun da aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru sannan idan ka duba duk structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wadda su lami da ya ce to ya za mu yi mu tafi a haka sannan babu inda za zaka kewaya dujigawa ka ga inda ake project wanda zai burge ka cewar eh lallai an yi hanyar da zai bustin economy din wato jihar jigawa ba wani magana ci gaba bai kamata a ce jihar jiga ta koma jihar ƙauye ba ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da sun lamide amma jawo mu baya ai kamata saboda haka wannan shekara daya da gwamna dan modi yayi kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba comrade umar danja na haɗeja kenan a jam'iyyar pdp da ke hamayya da gwamnatin jigawa masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba mai da za mu da kai aiki. A gaida na kwari da taugarsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan yajin aikin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta kira don neman gwamnati ta share mata wannan hawaye. wannan shine maudu'in da za mu so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kai kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to da alamu mun fara da sa'a yau daga jihar nasarawa ke kan layi to alhamdulillah salamu alaikum mai magana garba sale ne likita rediyo na garin abu abun jihar nasarawa bai inkiya mutum na mutane wa alaikum salam to kaji maudu'in mu na ji maudu'in da aka kawo yau game da sha'anin yajin aiki da ainihin kungiyar kodogo suka shiga eh. to mu dai talakawa a gaskiya muna so da a ce yajin aiki nan an yi shi ne ta dalilin da talaka zai samu zaman lafiya mm-hmm. da kwanciyar hankali da samun abin da zai ci da samun walwala a cikin kasa don gaskiya yajin aikin kan yana da kyau tun da suna neman hakkinsu ne mm-hmm. to muna fata gwamnati ta zauna da su a samu maslaha domin yajin aikin nan mota ya jawo mana dama muna kwana da yunwa wato yanzu an rasa ma inda za a je a nemi abincin da fatan gwamnati za ta dubi yadda yanayin da talakawa muke ciki mu ma a samu ma hanyar da talaka zai amfana ya samu koshi ya sa yayansa a makaranta ya samu lafiya wato musamman kiwon lafiya domin yanzu an kulle asibitoci majinyata bayan da za a yi da su to muna fata. Mun gode sosai uh, yanzu kuma za mu kaɗa jihar Kaduna wa muka samu daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wake kan layi. shine yakubu yuni dot ɗan wasu daga nan garin kamar ya kula zangon kasar local government kaduna state. to kana gani gwamnati wannan yajin aikin zai haifar da ɗa mai ido ga 'yan kasar. gaskiya ba zai haifar ma da talaka komai ba. me yasa. dalilin shine da a ce yajin aikin nan suna yin shi ne domin duk wani abin masu da kuma fetur da sauransu a kauce shi mm. ba zai taimaki wani ba da tsallaka da koma wane ne amma an ce ana yajin aiki a kan saboda kawai ma'aikata ne ko ma'aikata guda nawa ne a kasar hmm. wanda ba su aikin gwamnati ai sun fi yawa to me kake gani ya kamata a yi kenan ta yaya za a kullo al'amarin abin da ya kamata kullo a daina yajin aiki nan za a yi yajin aiki a yajin aiki ne a sauki kullum man a buɗe buɗe abinci ya shiga a ba manoma taki ya da kamata mana ga sannan mu samu sauki rayuwa. Mun gode sosai Malam Yakubu da wannan ra'ayi naka yanzu kuma sai uh, a kure wane ne ke kan layi daga a kure? Yawwa yawwa salamu alaikum Musa Abdullahi ne daga a kure. To uh, Musa Abdullahi kaji maudu maudu'in namu na yau menene ra'ayinka? Yawwa ra'ayina shine ni ina magana akan cewar wannan yajin aiki da ake yi. Hmm. talaka shi ne babban jin jiki a wannan tsari mm. domin ni ban goyi bayan gaskiya wannan yadda aiki ba me yasa ban goyi bayan wannan saboda abin da yasa ba wani abu da zai kara mu to da alamu dai mun eh, wannan layin ya katse to yanzu mun samu wani kuma akan layi daga rijau jihar kaduna wake kan layi daga rijau eh, jihar Neja Ibrahim Umar DBT Sirijau. Oh. To mana Ibrahim kaji ji maudu'in namu menene ra'ayinka kana ganin wannan uh, yajin aiki zai haifar da ɗa mai ido ko ko akasin haka? Allah ta yi sa zama alheri. Amin. A dai samu alasar ta polis ta kara albashi a shirya wannan abu a kawo karshen wannan abu akwai matsala ga yajin aiki gaskiya da aka yi ba a matsala ko yaya ne. Dokta mun gode sosai yanzu kuma za mu nufi eh, jihar borno wake kan layi daga borno magana da filin da a karamar hukumar jihar borno yaya sunan naka yaya to menene ra'ayinka to zan kana kusa da akwatin rediyon ku ko za ka dan rage sautin ka rage sautin maganan yajin aiki ake yi eh ne yajin aiki ake yi menene ra'ayinka kana gani zai haifar da mai ido? a ba wani haifarwa yan kwadugo suna yi don su sa jiwonsu ne kawai in ba ba wai don su taimaki talaka ba. ba ka gani cewa suna yi ne domin ba maganar tsaro ya adabe mu ya hana mutane biyu zuwa gona to mun gode sosai da alamu layin shi yana dan rawa za mu kada kuma jihar bauchi wa muka samu daga bauchi hello hello ne zuna barka yohana to eh, barka menene ra'ayinka game da maudu'in namu eh ra'ayina bisa ga wannan kira da aka yi muna fatan da gwamnati za ta mataki domin a duba gaskiyan shi ne talakawa suna cikin yanayi na wahala mhm. wanda abubuwa a da ya kamata gwamnati ta ɗau mataki kun ba da gaskiya kuma wannan sirar an yi ana yi domin talakawa ne to ubangiji allah ya ja mana gaba yayin da za a daidaita ko ya yi daidai. To mu gode sosai Malam Barka yanzu daga Baucin Yakubu kuma za mu koma birnin Kebbi wa muka samu daga birnin Kebbi. Na birnin Kebbi kana kana kan layi? Yana kan layi. Yaya sunanka? Sunana Abubakar Muhammad. To mana Abubakar menene ra'ayinka game da maudu'in namu? yanzu dai yakin aikin da ake yi mu dai ko an yi ko ba a yi daidai da wani amfani gare mu saboda mu dai talakawa yi. Kana mana Abubakar? To da alamu dai layin mana Abubakar ya katse har yanzu dai layin a buɗe yake kuma mun samu wani daga jihar kaduna wake kan layi kuma menene ra'ayinka wa alaikum salam Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musan Garo maudu ina maudu'in namu. Wannan wannan batu da ake magana yajin aiki kawai ana so a tusa talakawa ne a cikin wani ta nika yi. Hmm. Saboda wannan abu talaka yana fama da kai yanzu ake buhu wace ma naira dubu ɗari da sittin. Hmm. Ana wannan magana masara naira dubu tamanin ku tafi yajin aiki ma'aikatan Najeriya duka guda nawa suke. A su kansu ba don ɗan ƙasa suke ba suna idan kansu. to da alamu a layin alhaji silingaru shi ma ya katse ba yanzu kuma za mu nufi jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da garba injiniya na garin da to malam garba menene ra'ayinka game da wannan yajin aiki gaskiya wannan ra'ayina ba yajin aiki ne ma kamata ba dukkan gwamnoni a taro a karo Allah mm. musulmi su roƙi Allah sai su roƙi Allah Allah zai ba mu afuwa duk laifinmu ne wannan shi kawai abin dina a amin ya rabi mun gode sosai malam garba kuma da wannan kira ne za mu naɗa tabarmar ah, wannan fanni na baku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku gobe idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To masu sauraro muna godiya ga dukkanin waɗanda suka samu daman kira suka bayyana ra'ayinsu a kan yajin aikin da gamayyar kungiyar kwadagon Najeriya ta kira. In Allah ya yarda gobe za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku yanzu kuma ga Maryam ta sake dawa da labarai a takaice. To a takaice kungiyoyin kwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau litinin an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin kuma ya yi tasiri a tashoshin jiragen sama sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta kasar bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyoyi ta kasa cimma matsaya a kan sabon mafi karancin albashi. matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a afirka ta sa 'yan najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a kokarin samun abinci 'yan jarida da jami'an kiwon lafiyar falasdini sun faɗa a yau litinin cewa harin da isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya a gaza yayin da amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako sauran mutanen da ƙungiyar hamas ta yi garkuwa da su rundunar sojan isra'ila ta ce a yau litinin da dakaranta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da hamsin a zirin gaza to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma zamu naɗa tabarman shirinmu na wannan lokaci sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan mu da shirin mu na safe. Kafin mu naɗe tabarmar shirin muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokan arziki ga hajiya sa'a mai furar aljanna wacce Allah ya mata rasuwa da zu da rana a birnin New York a nan Amurka. Allah ya jikanta da rahama. in tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin maryam da ta taya ni gabatar da shirin da julie ladas gresham sai kuma injiniyan mu helen ni aisha mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gobe.